ashiru ashiru wai ka wani irin mutum ne haka kai baka gajiya da bacci ne sai ka ce kasa to wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka zo ka kwanta min akan kujera ka dinga bata min kujera da gumi ba duk wani namijin arziki yana waje yana gurin aiki amma kai ka zo ka nemi guri ka kwanta kana bacci to tashi za ka yi ka fita jibiyan da ka kwanta kana ta haɗa uban gumi salon dukka bi ka bata min yadin kujera ashir ba zan lamunta wannan abin ba fa kin san fa yau gaba ɗaya ba mu da wani aiki a ofis din shi sa na gama ma na ji ba ni komai bane shi sa na dake so in kwanta in yi bacci ok idan ba aiki zaka yi ba zaka fita ba to ni ina da buƙatar ka fita dan baki zan yi na ne za su zo haba dan Allah yanzu bakin naki sun fi ni ok kana nufin sai kawai na su sai su tarar da kai a gida gododo kana bacci suna zaune kana kwance ko to tashi za ka yi ka fita wallahi tashi ka fita to amma dai kenan, bari na ci abinci sai in fita waye zai maka abincin ni ban yi da kai ba abincin da na girka daga ni sai na. to jiya a gidan nan ko shara ba kai min ba sannan kake gyada kai kana tunanin yau zan maka girki ka ci wallahi ba zai yiwu ba ba za ka tashi ba wannan ba rayuwa ba ne wallahi da ka daukar wa kanka ka sake hali kuma halo sadiya haba dan allah haba sadiya wallahi ku nake jira tun ɗazu in gaya miki to ki yi haƙuri don Allah ku zo to shikenan sai kun zo wai me kake yi tafiya kana tangadi kana hada hanya wannan ai sai a dinga zargin ka Ali eh. to yunwa ya ce yin wa nake ji to kuma ya za ka fito daga gida kuma ka zo kana maganar yunwa daga gida nake to amma ban ci ba kai naka gidan ba gida bane gidan wuka ne to amma dai gidan ta kubba ne dai tunda dai nace maka dai daga can nake daga can nake kuma ban ci ba wannan kai ko kwai beran masallaci sai haka wallahi a ce kai kullun a kake a baki ciciya kai a baka ba ba baka ba abin nan ba anya dan Allah dan annabi wannan wannan mata ka ku ba juna mai ka da sufagiru ba kuwa an yi bincike ku anya tana son ka kuwa anya ba rufa rufa aka yi ma ba kuwa anya ba asiri aka banka aka auro mai ta ba kuwa kaga Ali eh. ni ba ina san halin da nake ciki yunwa ba ta da hankali ni a san yadda za a dani ne maman abinci da Allah da annabi in ci shikenan bari a shiga sai a dauko maka amma gaskiya dole ne a canza talo a canza ku. eh ba za a bari ba da kibarka da girmanka da timbinka kana tafa da ƙasa tana amsawa amma mutum ka komo sai gemu iye wannan sai shiga inuwa gemun kama dinga hutawa ka bi ka kare kai ana rama kai har ta kama ka rame iye sai aukin kunnuwa a ni ka je ka dauko abincin nan ci dan Allah dan ka zama dole mu haka za ka dinga dorewa ne maka kake ne tun ɗazin na ta kiran wayar ka ki dagawa. Ka ga malam, kada fa ka ga na ce maka ka fita ka je ka nemi guri ka san take ka zauna. To duk ma abin da kake, ka yi maza maza ka bari ka zo gida, don ina son zan aike ka. Tambaya ta ma kake menene? kai eh lalle ka samu bakin magana tunda har na ce maka ka fita to wallahi tallahi idan baka dawo ba in dai har ka zo to zaka same ni a gidan barka dai barka da aiki barka dai ya aiki lafiya lau Allah ya fasi madalla Allah ya taimaka um yawa ni ku Aliyu dama ina so idan ka shigo maka magana eh. akan abokinka Ashiru okay wai me yake faruwa ne kwana biyu na ga baya zuwa aiki kuma ma idan ya zo yana zuwa late day haka kuma sannan na fuskanci kamar ana samun matsala wajen ayyukan da ake yi a ofis ɗin nan gaskiya so ba na son a samu matsala ya zama an ɗan zabtare mai wani abu daga cikin albashinsa so me yake faruwa da Allah gaskiya ne wato hajjiya ashu yana cikin matsanancin yanayi ne yana cikin takurar rayuwa kuma ga baki ɗaya ba wai ko ina ba ne matsala a gidansa ne game da iyalinsa ne wani lokacin ma abincin da zai ci ke daɗe sai ni na je na ɗauko shi sannan yake samu ya sa a bakinsa shi ya shirya ya gani abubuwan ma fa da ke ga yana yi ga baki ɗaya yana yin su ne kawai daurewa yake saboda kar ya zauna haka amma shi ya san irin cikin takuran da yake ta kai ta kawo duk abin da zai yi ya dai ka san ƙanƙanin yaro da mahaifiyarsa haka yake da wannan matar tasa sai ya nemi izini yake fita sai ya nemi izini yake kwanciya sai ya nemi izini yake duk abin da zai daidai da wurin aikin nan ma sai ta yarda in bai daba in ba daba ba zai zo ba inna to me ya haka mata mata mu <laughs> mata sai hakuri amma gaskiya wannan ita matar tashi abin yayi yawa hanya wannan matar tashi tana so ta shiga aljanna ko haka yake hajiya to ba mamaki hajiya ita irin kalan neman aljanna ta ta kenan a'a haba haba kai ma ka sani ai ba sai an faɗa ba ya kamata a ce mace ta gida tana yin biyayya ga mijinta bai kamata a ce ta sa mijinta a cikin irin wannan halin ba shi dai tun da ya je kwaso ta dai aka samu wannan matsalar hajiya ba sake da ya fi haka ya giba ya fi haka komai sabon ashirin da ya rike motsawa da ai ya ajiye timbi da kumatu ya fi haka amma tun da aka abin nan kina ga mutum idan ya wuce ta kusa da mota ma ta yi babban iska irin tirelan nan sai mutum ya nemi ya faɗi to Allah ya kyauta amma da Allah mm. ina so ka je ka same shi ka ce masa ina neman shi yanzu shi kenan ba matsala insha Allah gobe zan je in same shi shi kenan ne zan wuce ba damuwa ka huta lafiya yawa na gode Ashir, magana nake so in yi da kai. Kuma ba wai dan wani dalili ko dan na girme ka ba. ina son baka shawara ne akan abin da yake faruwa ya kamata ka ga ka faɗa shekara da shekaru kana aiki amma kullum ba wani ci gaba duk wanda kuka fara aiki tare da su wannan ya samu promotion wannan ya samu promotion yau amma kai kullum kana nan jiya yau hakan ya tabbatar min da cewa ba wani abin kirki kake tsinanawa ba a gurin aikin nan abu ne na lokaci taron ba sai labari ba ni ma iya kokari na ana yi ni dai iya abin da na san zan iya yi ni shi nake lokaci in Allah da ni ma za a ƙara mani. To lokaci ai ni ma na san lokaci ko? Amma kullum ba ci gaba kullum magana guda ɗaya ce? Ya kamata dai ka san abin da kake yi. Ina ji ana kan kusa kufa ne. To je ka gani. shiru ashe kai ne wallahi ni na tafi ya hanya alhamdulillah ya al'amura haba ashiru wannan su irin rayuwa ce ai ta kiran wai ka an kira an kira fi shaushurin masaki amma ka ki dagawa to ai mun abuwa ka san ina da matsalar batiri batirin wayar ta ne wani iri ya ma riga ma mutu da yanzu gaba daya to yanzu irin wannan shi da wani abu na arziki na ci gaba na samun ɗaukaka zai zo maka baka da waya me amfanin ta ye wani yana ce batiri ya gagare ka to wani abin alheri ne ya zo maka ga sha irin wannan abin da nake gudu kenan yanzu ka kusa kai losing ba din ni din ma mai kauna ka bane eh dama ni ma dan ciki baki ne kaga ba dama in zo yi ma wannan bayani a ba ina kai na san ba nan bane ai na san kai ai masoyi ne na gaske yawa abu ne na daukaka na ci gaba eh. ya zo maka alhamdulillah yawa ranka ya dadi ita Eh, labiya kenan eh, a ofis eh. to akwai wani al'amura da suka taso an ce ana buƙatar ganin ka saboda gobe za a tafiya za a je kaduna da sassafe to sai ka shirya ka buga wanka ka ɗau wanka kamar ranar idi haka za ka fito kana nufin da promotion ne promotion mana ci gaba ne zo maka ɗaukaka al'amura komai su zuma noma sai yasa ake buƙatar ganin ka sai ka shiri mai kyau a fito a gyara gemu a gyara gashin baki kar a shi kamar jelen nan ta tsatsu a gyara shi da kyau ya fito saboda ci gaba ne ya zo maka ban so kai losing alhamdulillah a wannan ai ba matsala ba ne da kokari zan yi in samu in shiga ita ma in gaya mata yawa a je a gaya mata inda na sai ta take juya ka take baka umarni sai a nemi umarnin ta ba matsala Allah zan shi an shirya fa da Allah ba sa fa zai godiya nake ne ai wankan nan da ke zan shigo sannan kuma a cika ta yawa ai cin <laughs> ita ma mun na ta ba da abun ma yau alhamdulillah masha Allah me ya faru ai tun da kike ganin na wajen baki ai san ai tawaru wato ke din nan wato ke din nan mamakin ki bani. sai ka ce me irin yan duba duban nan kamar ya duba duba na ga dai ka shigo kana washe baki a abin da nake nufi to yanzu dai kika min magana ya za a samu ci gaba kina ta maganar ya kamata in samu kaza kaza to yanzu yanzu nan Ali ne ya zo ya zo min da albashir ya ce an kira na awa ba a same ni ba magana promotion ce yanzu ni ma ƙarin girman zai Allah insha Allah to alhamdulillah yanzu an ce za mu shirya nan da goben Allah kai mu za mu tafi Kaduna idan mun je a nan ne za a yi abubuwan a can kuma da daidaita Kaduna kuma mm. me za a Kaduna eh a can ne za a yi program tunda yake aiki ne na federal government da kuma Kaduna aka zaba a matsayin gurin da za a yi wannan tattaunawa to don Allah don Allah a shirya shawarar da zan baka don Allah ban da kalle kallon yan mata hmm? ya dan da yan mata ni da nake da ke oh da goma da ni na kalla yanzu magana nake maka kana mayar min da magana da nake maka musamman kenan kake a ah. ban da kallon yan mata ban da kula-kulan yan mata sannan kuma ban da baccin mota to abin da za a yi kawai ki soya min gyada na zuba ta aljuna da zarar na ji gingidi kawai ɗebo murmushin watsa ba ruwana da bacci hannu da Allah ya ta. Wai zai saya maka gyaɗan ni? Eh haka ne fa. Na siya to, na siya. Au saboda kaga na zo na zana muna magana da kai shine har ka samu damar ka in saya maka gyaɗa? To, yanzu dai abin da za a yi ma. Duk da na san ma na tambaye ka nawa ne albashin ka ba sani kai ba. Idan ka je za ka ba da lambar da za ka dinga ganin alat. Ka ba da lambar na. Na ga kana bata rai. <laughs> Ina tunanin yadda abin zai kasance ne ba wai bata rai ba. zai yiwu ba ne? Ba dole yiwu ba zai yiwu sosai ma zai yiwu zai oh. To sabida kai baka san planin ɗin rayuwa ba. Baka san me ma na tsara mana ba. saboda kaga baka san me za a siya ba me za mu yi amfani da shi. Duk wannan ni na sani. To idan na san nawa ne yawan albashinka sai in san me da me ya kamata ne yi. Ba matsala. don Allah a shirka kula. Yanzu abin da nake so, da abin da kika san zan yi miki yau, da na gobe ma ki haɗa min su da in gama, tunda kin ga gobe da wuri za mu tafi. Da wuri za ku tafi? Eh ai da yake an ce karfe tara ne program din, da haka ya kamata mu yasa yanci mu tafi da wuri. Ok, to yanzu abin da za a yi ka sauke min girkin can, idan ka sauke ka zuba min shi a flat. Ni daga nan na zuba na da yi wani To, ka ce a can don ba za ka zo ka ɓata min kafin ba. Yawa ka haɗa min wannan zuban man. an shiru, na samu labarin duk abubuwan da suke faruwa da kai. To amma ka kwantar da hankalinka, kar ka damu. In Allah ina so ka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa. Na ba da sunanka na sa a yi maka promotion Allah ya saka da alkhairi za a ƙara maka girma saboda yanayin rayuwa yadda yake ina so ka samu dai abubuwan da zai zama sun taimaka maka a rayuwanka. marigayiya usaina muhammad kabara da wannan wake na yaban ya halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hukumar 'yan sanda na sanar da mu cewa dukkanin wanda ya san nasa ya yi tafiya daga kano zuwa zaria a wannan safiya an samu gagarumin haɗarin mota inda motoci kimanin guda biyar suka yi rugun tsini don haka wanda ya san akwai wani nasa da ya tafiya ya hangarta zuwa asibitin gagarumi. domin ya duba ko da wanda na shafa da fatan Allah ya kiyaye waɗanda suka rasa rayukansu kuma Allah ya ji kansu da gabarta musu da rahama kuna sauraron shirye-shirye ne daga gidan rediyo na ARA bari da in kira shi to Lafiya? Tana kira na Wace ce? Guachísimo. wace ce ke kamarya matarsa Don Allah ki bashi waya to kuma haka ake ba gaisuwa ba komai ki kira waya kina wani wai me da menene ha haka ake ke ba ba kya girmama manya ne ha Ha? zanen ba yiwa at the moment please try again later wannan lambar da aka buga ba ta aiki yanzu a sake bugawa a gaba ashiru ni za ka mayar ciyar iska to ai muryarka ko a ina take ba ta buya bani bani bani wai bani hello wannan shine promotion din da ka samu <laughs> Allah sarki To yana wajena ya samu promotion. Kala Na farko ya samu promotion a wajen aiki za a ƙara masa girma. Na biyu kuma ya samu matar da zai aura wato ni kenan wadda za ta dinga yi masa ladabi da biyayya ba irin ki ba sakarya kawai. Hashiru. Hashiru? ke da Irin wannan yanayin kake ciki? Wace ce wannan? Ita ce matar taka da ake bani labari dama? Subhanallah. Hashiru. Ina so ka kwantar da hankalinka. Ashir ina son ka aure ni. Idan ka aure ni, insha Allahu za ka samu kwanciyar hankali. Kuma sannan za ka samu ladabi da biyayya daga wajena irin yadda mata take wa mijinta. Ba irin matanka ba. Insha Allahu za ka ga bambanci. ranke da iya amma matsayina da naki ba ɗaya ba ta yaka zai yi <laughs> ashir kenan kar ka duba wannan ni dai ina so ka amince da abin da na faɗa kuma in insha Allahu idan ka aure ni za ka canza za ka ga sauyi hankalinka zai kwanta kuma sannan a yanayin yadda muke a ofis ɗin nan za ka zama kamar matsayina wato za ka dawo kamar matsayina a yanzu ni kuma zan dawo kamar matsayinka gaske to ai wannan shi ne auren to yanzu ranki daɗewa zai ƙi wannan <laughs> Allah ya kamun aishun ni ma i love you root too <laughs> I love you too. Thank you very, very much. Thank you very <laughs> much. Kada ban ya ciyawa. kuɗi ya samu kansa wannan yanayin ya samu matsala <laughs> ka bari ma to kin ga dai finally dai gashi dai an sani gumi ko ba haka ba neman halak da wuya <laughs> ko da ke an ce barawo ma ce ita ma wai haram ba baya ba a wadda ta samu kanta wannan yanayi wasu matan sukan ɗauka cewa hakan kamar gata ne wani abin daɗi ne su samu miji sai ta tuburbuɗa shi to babu hikima a ciki babu dabara domin dai shi miji a bi a zama lafiya idan har aka yi wannan abin to gaskiya wadda ta yi wannan to ta san da sani tun ta ji daɗi a irin wannan lokutan da take jin daɗi daga baya ta zo ta rafka uban nadama kuma an je can za a je a tarar da sakamako ko ba kuma dai na girme ki ko to me yasa ke mun haka <laughs> to ba ma fatan wasu su koyi da irin abin da take yi fatan mu dai su gane cewa yin hakan ba shi da fa'ida babu burgewa a cikin sa kuma muna fata za a yi ɗauki darasi da irin a duba irin sakamakon da ya faru da ita ita ma ƙarshe ta zuba ba ta ji daɗi ba kuma na fatan Allah ya sa a ankara a kiyaye a kula da irin waɗannan abubuwan kuma abin a cikin shiri na gaba don ganin wani shirin amma hawa da guri zan zuba shiri na gaban sha Allah. Me? Ni ma da na faɗa sai da abin ya zo ya bani dariya daga ƙarshe. To amma fa ba ke kike ba. Ni ma ba ni nake ba. Shiri ne.